Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau ɗaya ga watan mayu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan matsalolin gidan haya. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu kan wannan batu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sasha Hausa Binta Ibrahim da baki da ta gayyato mana waɗanda za ta gabatar mana da su. To mai sauraro barka mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau a cikin zauren namu za mu tattauna ne akan matsalar gidan haya. A cikin zauren namu muna tare ne da Umar Muhammad Kumo, Salamatu Bello Abdullahi da kuma Bello Bala Bungudu wanda za mu tattauna da su akan ita wannan ah, matsalar da take fuskantar mu. Gidan haya dai gida ne wanda ba mallakin mazauna ciki ba. Wato waɗanda suke kuma yake kuma tattare da mutanen da suka zo daga wurare daban-daban masu al'adu da tarbiyya daban-daban. Idan aka samu gidan haya ya ƙunshi matasa abun sai wanda ya gani. A cikin wannan zaure namu za mu ji irin abubuwan da ake fuskanta a gidan haya, matsayin gidan haya, matsalolinta da jin daɗinta. Zan fara da malam kumo. Idan aka ce maka gidan haya, gidan haya musamman na gani gaka wanda yake kunshi da mutane da yawa don wani gidan haya za ka samu mata dakuna, na ma'aurata ashirin ko fiye da haka kuma zaure ɗaya za a shigo a irin wannan menene menene matsayin gidan haya gidan haya duniya ta biyu akwai shari akwai alheri alherin da ke ɗan ƙalilan abin da yasa na ce alherin da ke cikin kalilan ne saboda tun garin da na zauna gidan haya samar shekara goma sha wallahi duk gidan da zauna gida na zauna gida uku na zauna to na ukun nan da nake zaune yanzu a ciki shine tamkar nawa na ka samu sakewa tabba yanzu yadda kika san nawa ne na kai na karfi to me ya faru a sauran gidajen hayan ai sauran gidajen na akwai shari'a kar Allah ya maimaita wannan dan kuma ina ne ba su sake samun irin wannan matsala gida ne wadda kai karan kanka baka da tsomi bai kare ba tsakaninka da kai da matarka tsakaninka da kai da 'ya'yanka mutanen da ke cikin gida na yadda ka san suna kiwo kai a wannan gida da muke zaune kafin in tashi wallahi sai da ya kai ga famfo ya sa a ruwan famfo a ruwan famfo wannan yaro na ya zo ɗiban ruwa a famfo yaro makwabci na zo zai ɗiba yaro makwabci na ɗin ya gami nawa sai ya ce ya cire butarsa zai yi ba wuce ya nuna shi sura kaɗan bubuta kawai kama buta buge ya mare shi ya ce masu eh, ya ce wani shi ko zo gaya min ya ce masa ka tabbata baka bashi kasu kuna wallahi ka tambayar da zan masa ya ce ko yanzu ya zo sai ya ce ya ci bai tun ina kauce faɗa na sai zai hmm. na nuna masa cewa to ni ba wai yaro bane muna girme shi ƙarfin na fi sai ga ya kai ga an kai mu da shi. iyaye suka shigo cikin al'amarin hmm. aka ce wai yau sai ga baban madadin ya zo ya zauna da ni da shi mu zauna mu sulhun ta wannan magana ni da shi kawai sai ga wani ya dauko gudunmawa zai fara. A'a har da makami. Eh. Ra'ayi na haya. Oh, abun haka ne maman shi kuma sanda muke wannan kokuwan ya ya ga gami riga ta da ke ni duk ɗiban. Yaƙi kawai. Mata na ta fito da bana ce mata ina fa muna kokuwan nake cewa mata na kowa ciki kowa ciki ba kunci ni da ni da ko ake. Karshen ta a wannan gidan sai da sa. Ta kenan shakka Ko oh, ko dai kana Isa musu ƙananan kaya ne kai kana kana zama a cikin gida ana hira da kai wannan wai shiga dole ka shiga ka sa kawul kai waye a gaskiya a wannan gida ba ki ba ni ba taɓa sa kawul ba a kawul a gida ba in dai shiga bayi ko jallabiya ma lokaci nake sawa da hula kai ka ce zan fita waje amma sai da aka samu wajen kullum na zo da to Allah ya hanya baban abba Allah ya tsara kai lafiya a dawo da tsaraba wato kenan dai sukan sa ido a waye shiga waye fita wanda kaya aka sa wanne aka cire duk sharrin gidan haya ne salamatu ku ne mata an ce ku ne kuke sa idan tunda ku kuke zaune a gidan in sun fita daga waje me ke faruwa a gidan haya tsakankanin ku ko mata musamman matasan nan binta sansani kenan sansanin me <laughs> sansanin komai da komai gidan haya ba eh. maza suke fita su fita su nemo su biya haya amma duk wani kalubale na rayuwar zaman gidan haya kin ga shi ne fitaccen safe sai dare muku mu ne ke zaune a gida da yara so duk wata kwama tala da badakala mm. tana gidan haya Kin ga dai na farko za ku haɗu wani yaren ku ba ɗaya ba, ƙila addinin ku ma ba ɗaya ba, garuruwan ku jihohin ku ma ba ɗaya ba. Wannan gidan haya ita ce sabab na haɗa ku. Kin ga dai ban san ki ba ki san ni ba. Amma idan rashin fahimta ya faɗo binta, sai ki ga a rayuwa ba kada abokin gaba ko kuma ka rasa wanda za ka tsana barar maka ba bai ijiye ba haka kawai ki ga mutum ya tsane ki. Na farko mijinki dai kin ga mijinki ne ke kadai a cikin mm. gidan ba ku haɗa miji ba ba ku haɗa miji ba amma wallahi tallahi wata tana nan idan mota mijinki yake da shi ta san yanda yake dawowa da motar da ta ji kara ta sani in tana ciki ne ma za ta fito idan mashin ne ta sani ke ba kina can au da baki ke ba ki ma san miji ke ba ki ma san ya dawo ba mota motoci da yawa ina kafa yake takowa ta san irin takun shi me take jira ta ga ya shigo ta ga wace ledoji nawa ne yau a hannun shi da me da me aka siyo miki Wato akan gane ma matar gata a cikin matan da ake. Kamar yadda kuma ya faɗa, wallahi talla haka kawai zaki tsinci wata matan wani kawai ta tsindima son mijin wata. Da a gidan haya? A gidan haya. Kuma da nata mijin? Binta ina gaya miki akwai wanda na san cewa mijinta sai dan kar in bai ji shi da kuɗi ba. A yau ya ji shi da kuɗi zai siyo ma kayan matar shi sutura. A gobe in ya ji shi da kuɗi zai siyo ma matar. So saboda tsanin ni irin yanayin kayan da suka ga take sawa hmm. ranar kawai sai wata yarinya a wancan ɗakin ba fa uwanta ba yarinya ce yan budurwa irin masu taso wannan kin ga an gina ta akan turba wanda ba daidai ba ta zo ta samu matan nan ta ce mata a ah, maman wane ne aka gaisa ya gaji a lafiya da wallahi ɗazu ba na an zo neman ki ta ce to wace ce wallahi ban sani ba ta dai ce wai a faɗa miki sako. ta ce to saƙon me kuma a'a cewa je wai da Allah wai kayan nan da kika ara wancan satin wai dan Allah ki mayar mata To za a yi tsaye kenan za a yi tozarci. <laughs> Abin ya take ya tsawo ita kanta ta rasa ta ya aka yi hakan ya faru. Mm. To kin ga saboda tsananin tsananin tsabar sa ido kenan ta wannan kenan ta fannin yara sai ki gani da ke bata haɗu mu ba amma yaran mu sun haɗu mu. Yara can suna faɗa. Mm. Akwai gidan da na gani yaran sun kace ne da faɗa garin kai wani ba za ka bari ba kai wani ba za ka bari ba sai uwan wannan ta fara ba za ki ce ma ɗanki ya shu ba su sai suka kace me ƴaƴan suna can suna suna yi su iyayen suna nan suna faɗa ba girma da gidan kuma a kofar gida in kika yi magana ce yanda kika biya haya haka ne ma na biya haya tabbas wannan kenan sai maganar laluran shiga bayi mm. laluran shiga bayi Allah sa an san cewa karfe 8 kike fita gida wallahi sai an daidai cikin juya ruwan wankan Allah sa kin fito da shi kin ijiye kin manta da brush kin koma ki dauko wata za ta taɓa buta tsaf ta wuce bayan nan ta rufe kofa sai inda hali yayi da gangan ko dai kawai kina tunanin da gangan binta haya kina <laughs> biyan shi shekara ɗaya ne ki tashi ko ko a kikan biya shekaru ne har sai san da Allah ya hore miki to kin ga abun ba shi da adadi wato dai har ma dai ana yin ne dan a canza kake shi yasa zaki ga yawanci idan ba an kai hankali sa ba kuma baki da hakuri kila mijinki yana tausasa ki saboda ke kin fi shi ganin laluri kala kala mm. to kun dinga tashi tashi kenan ba ku a cikin gidan ba ku a cikin gidan amma idan kika yi hakuri aka ce kika san zama ki ci maganin zama da waɗanda za su yi abu to sai kiga lafiya lau ko za ku ringa tashi amma ba sosai ba amma wanda akwai wanda na ga marasa akwai da kusan shekara sai sun canza gida da sun je sun gaba za su kuma kin san dama akwai rikimar magana da ake cewa duk namiji ko in ce duk magidancin da bai mallaki ko in ce muhallin kanshi ba to bai da sauran kwanciyar hankali don haka zaman gidan haya lalura ce babba wanda muke fatan Allah ya kore mu kowa ya gidan kanshi. Mawaka da yawa sun iya bakin kokarin wurin um, siffanta gidan haya da kuma kalubalen da ke ciki. Ɗaya daga cikin kalubalen shine samun samari a cikin gidan matan aure. Sai tsundum sai a ganka kuma ga shi ka larura ya kai ka gidan haya kuma gidan nan akwai mata. Haka za ka kece ka wuce. Haka za ka kece ka fito. Suna wanda magana tarbiyyar. A daidai irin wannan larurar tunda a gida ne wanda matan aure da mazajen suke dole akwai zara a ciki yaya tarbiyyan yara yake a daidai irin wannan gidajen su kamata ai gaskiya binta tarbiyya fa in kina irin waɗannan gidajen gaskiya sai kin yi namijin kokari kin tsaya akan ƴaƴanki din tsakani da Allah idan ke mai fita ne to sai abin da Allah ya yi hmm. saboda idan kika fita san da yaran ki za su je makaranta su dawo kin da kila baki dawo ba hmm. so kin san shi kuma kwakwalwan yaro da saurin ɗaukan abu kina nan kina ƙoƙarin faɗa mishi wani e kuka kun gani eh in zan fita ban da kaza ban da kaza in kun dawo makaranta ku cire uniform ɗin ku ku goge ku wanke da sauransu amma idan kika bar gidan suna dawowa in suka samu wasu yaran abin da zai faru daban ne. Hmm, sai ki dawo ki ga an cire miki kayan makaranta an watsar kayan cin abincin ta can ki kira su me ya faru ai mun bi wance ne sun ce mu je ni wasa kaza da kaza da kaza to gurin wasan nan shi ma akwai matsala saboda yaran maza da mata ne shi san yadda rayuwa yanzu ta koma ta nan gurin binta idan bakin yi da gaske a takaice dai gidan haya ko sirri Allah ya gyara binta wani abun takaicin ma mm. da yake kara tabarbar da harkar tarbiyya shine kiga irin gida masu yawan nan daki na kallon daki ma'ana ciki da falo ne shi ne ɗakin kicin ma babu. A ƙofan ɗaki ne ko a ɗan bayan ƙofa mm. ake ɗan sa abin girki a girki. wallahi idan kiga wani ɗakin sai ke sha mamaki saboda ni akwai wanda na ga yaranta tara yaranta tara mata uku maza shida a cikin wannan a kuma cikin wannan ɗakin kuma wai haihuwa take yi to me zai faru kina tunanin a'a su uwa da uba sun je can sun killace kansu mm. a cikin ya'yan kowa ne zai yi bacci kuma kowa ne bacci zai ɗauke shi a lokacin san da ke kike baccin lokacin wani ya farka to yaran nan ina gaya miki ko ko ko video bai kai su ɗiban a ba su ba. Suna nan suna tariya duk abin da don akwai yaran da na taɓa ganin an kama suna wani abu da aka tambaye sa ina kuka gani sai suka ce ai sun ga mamansu da babansu ne suna yi ne tunanin su sai kawo abu ne mai kyau. Sannan kuma da matan da suna gidan haya sauran yaya su wani su ɗauki darasi. A'a wannan kuma an yi dole ne saboda ɗaya ne zai zo ya dinga ba ɗaya labari. Mm. Ai ka gani ko kuma a kin gani ka da ka da ka ne ka zo mu gwada. To to kin ga me zai faru abin da ba a so shi zai faru don haka gidan haya gida ne wanda yake koyar da abubuwa wanda ba daidai ba da yawan shi a ciki ya mafi yawa hmm, kamar yadda kuma da zai faɗa alkhairin da ke cikin gidan haya kaɗan ne don ne duk gidan hayan da na zauna ina ga mutum ɗaya ne wanda har yanzu shekara kusan goma sha biyar kenan duk abin da nake ciki na 'yan uwana wallahi sun sani haka duk abin da suke cikin yan uwansu sun sani saboda mun zauna da su an yi zaman kirki a wannan zaki iya faɗan alherin gidan Shi ne alherin da na tara kuma har gobe ina faɗa amma da duk da shirin da ake samu a wasu wurare akwai mutane da yawa da ake da samu ci gaba ya zumuncin da aka wannan gida mm. zaki samu akwai waɗanda ba akwai sun sun ma zo yanzu sun yi aure sun wuri haya amma sanadiyar yadda suka samu wani ma gida yi samu ma cikin gidan hayan inda yake haya inda yake haya a samu wasu mata mata da miji kuka hmm. ga hankalin su suka da kuka mai shi a ah, kuma suna da ya budurwa a gama hmm. kuma aka samu masu to amma yanzu irin wannan zama da ake na kwamma ta da ba na san haka hmm. in kashi ki zaki kashi goma ba wanda zai zama yasa gidan haya zaki ana danganta shi ma da matsalar da wahala ki ga an danganta shi da wani abu musamman na fesu da fesu Mm. daki gane mm. ga kan mm. amma gidan haya inda aka dace ba sai shiga da zumunci zaki ga idan kuka haɗu da wani zumunci kula eh, ana haɗa da zumunci sun haɗa wuri dari a ɗaya ba samu an zauna lafiya kuma an fahimci juna kuma an zama sanadiyya ta Kuma idan ba mutum ya faɗa ba ba za ka taɓa tunanin gidan haya amma irin wannan ba shi da yawa. Gade maganar ta zo. 是枯燥。 Kamar yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Binta bari mu baki wani misali da tsakiyar gidan haya. Mm. Akwai wani abu da ake da shi gungu Haka. Akwai gungun matasa, mm. akwai gungun tsaka akwai gungun tsofaffi. A gidan haya. A gidan haya. Saboda su 'yan matasan nan su ba sa mu'amalar kowa sai da 'ya'yan cikin gidan. matan aure ne wadda su irin an auro su ba su ma haifa wasu ma haifa ɗayan da wata ɗaya biyu ba. Da eh, su ba za su yi mamala da wanda suka yi haifa irin shida bakwai nan hmm. ko kwatsu tsofaffin. Sai su bi ƴan mata matan da ke cikin gidan su ko za su ɗauko su sara. Sai su koya musu abubuwa wata har su suke yi. Yadda take da mijinta za su koya wa wannan ƴan matan. Yadda suke yi da mijinta a ta hmm. Har ma ta ɗauko ta nuna musu gado gashi da aikin gaya ne kaza kaza kaza duk nuna musu. Ah, da a gidan haya. Wallahi a gidan haya. sannan kuma bari shi doron guda ɗaya mm. a gidan haya ne zaka je ka tarar da mutum ka tausaya ka ga halin da ya shiga mm. ta bangare ko abinci ko wani laruri na kuɗin hayan mai gidan yana kokari ya kore shi ka taimaka mashi ka taimaka mashi wani ke eh, gashi ni na baka na dan Allah ne ka je ka biya kuɗin haya ko kuma wannan abincin gashi a dace da yara da ya ci ya koshi da ya biya haya ya tabbatar da bai da ke sauran abun nan mm. sai ja ka da fada da ya ja karfada kana dan reaction kana ah wani ni ne kaza kaza sai in waye kaza kaza kaza yana nema ya kai ka lahira to so ne kamar inuwa eh, ina cikin da dan suka kashe ta ko haka gidan haya yake a gidan haya ne zaka je ka tarar da mutum bai san ka ba ba sai ba ya dauki gaba da kai har ya kulla ya sa wasu su kawo maka hari ana nema a kai ka lahira ba kiriya a gidan haya to ni gidan haya nan menene mafita a gare shi ai binta wayan tambaye ki ki taba zama gidan haya bane ban san shi ba ki san shi ba to Allah ya raba kowa da shi amma kamar yadda ake mishi take matsala ce gidan haya matsala babba ma ta bangaren iyaye maza suna fuskantar nasu ta bangaren iyaye mata suna fuskantar irin nasu ta bangaren 'ya'yan da kuka haifa su ma suna fuskantar irin nasu a wato binta kamar yadda ne wa gidan haya take da matsala matsalolin da matsalolin da muke fuskanta musamman mu mata mm. shine wannan irin dai abin da ba za a rasa ba na ɗan gutsuri tsoma da ɗan gulmace gulmace. Hmm. Kin ga dai na farko ana nan ana sa miki ido da safe mai kika ci. To da rana mai kika ci. Da daddare ne za ku ci. Wato an ɗora ko a ɗora. An ɗora ko ba a ɗora ba. Umma an ɗora. Yau ni yau tuwo ne. Kuka ce. To amma duk ran da aka ji kina cuyi nama na tashi. Ko ki kina so ya kwai. To insha Allah ranar za a yi gaba da ke. Amma idan eh ba gaisuwa Ayyau kina jin daɗi. to an fi son a dinga ganin ki kullum cikin lalure eh inda daga ƙarshe fa in aka rasa ma me kika dafa yau ana son a san me kika dafa bola ki za a je da kike zuba shara nan za a ba a ga bayan albasa da hancin tarugu akwai ledan nama <laughs> akwai ledan mai akwai kuskon kwai yawa to inda aka ga abin da aka tabbatar in mai daɗi ne to aha ai yau sai a hankali in kuma ba mai daɗi ba ne to shi ma sai a hankali wannan kenan akwai gidan hayan da na sani wata baiwar Allah wanda take da lalura wanda idan rana ta yi ba ta gani sosai to duk abin da yake gabanta ma za ta iya takawa ba tare da ta sani ba kuma sanda ta zo gidan ta faɗa musu cewa ga lalurar ta cewa in rana ya ba ta gani so dishi ta da daddare take yi to amma kin san akwai lalurar da za ta fitar da kai mm. wanda baka shirya ba To don haka ita wannan wanda suke zaune da ita sai ta cika ruwa a da gashin unguwa ana wahalar ruwa. wanda kin san idan kika rasa bokiti ɗaya kamar kin rasa ranki hmm. sai ta cika bokiti da ruwa ta je ta ije daidai inda ta san wannan wanda ba ta gani da ranar za ta zo ta wuce ita kuma tana fitowa in laluran ya kama ta hmm. in ke ka cibe da bokitin ruwan nan kawai sai kiga ruwa ya tantsire ita kuma wancan sai ta sa tsiya cewa hmm. sai an biya ta ruwanta kin ji kuma idan ba a kai hankali na inda tsono ma ake zuwa police station kotu akan dalilin gidan haya ranan shekaran jiya inda kina sauraron rediyo na ji wani rahoton da a gidan haya a kan yaro ya yi ba haya a ko an je zubarwa ko ta gigice ne bata zuba dai ha isa dai kawai ya shiga tsakani binta maganan da nake miki an cire mata haƙora uku wasu na girgidi da aka kai ta asibiti aka ƙara cire biyu don ko an basu ma ba za su zauna ba akan dalilin gidan haya gidan haya kenan na ga wanda aka kumbura mu fuska da naushi dambe a gidan haya ba a raba su ba sai a kotu aka yi ma juna aka ginda ya masa kara ba ruwan wani da wani kafin aka zauna lafiya binta su nawa aka yi ni na ga wanda ni na zauna ina lissafa miki filin ya mana kaɗan. ni na ga wacce tabbasa wa mijin wata kai a dalilin da to kin ji sanadi ne ya haɗa ki da mijin wata in ba tsabar gulma da kini bibi ba da da da da da karban hali me yasa ba za ki tari matan shi ku yi buga buga da ita ba sai ki tari mijinta a bita ki san me ne mm. akwai wani abu babba wanda kuma shi ma a cikin gidan haya ma ya samo asali a nan aka yi cikinsa aka haife shi aka ya girma ne mm. dashi Au dashi Kika dashi Wannan dai da mata suke yi. dashi Eh wanda sa mana ido. Wanda mata muke yi. Wanda ku sa mm, mata ido. An ce mana rage kuɗin ne To a gidan haya ne zaki ga in aka ga kana ba da kuɗi akai akai. Mm. Matan gidan sun sadu su ce mu hada da shi. Oh. Ke da kike da kike dan kokari ka je ka fugo ka kawo ka kamada. in ka bada naira ashirin a kan cewa za a sai kayan miya na naira sha biyar kin gani akwai ɗan ragowar naira biyar ɗinka mm. ayya da shi yana can gidan yana nan gidan haya a nan da shi ta rike kura shi ta rike ah. sai kuma ka sai ka goyi da ka dawo za ce hmm, wallahi fa ka bada ishirin ɗin da fa amma biyo ka bashi <laughs> an biyo ka baki. da eh. suke amfani da shi kenan. In kuma abin ya zo da sa'a ka ɗan fita ɗan yalwa ta ɗan samu nawa ake bina eh wallahi to ni dai a wajen wancan ni na karɓi aro ɗari uku na kashe ɗari kuma take da shi sai kuma wajen wancan wata haɗa miji at least na karɓi bashi ɗari biyar. kana ɗauka ɗari biyar dai ka bayar hmm. to ka bada zubin arashi ne. au tsahi na kama idan an kwashe arashin nan kai za ka ɗibi ruwa. wa ya a miki. to hmm. billahi zai bari ki tura guda A gidan haya ne za gama ga matarka ta karɓi kuɗi a wajen ka mai yawa tare ta ba wa matan da take cikin haya wanda kuke haya tare da su hmm. ta ba su. ya ce wani. ta ba ta ba shi. ita ma ta zama hashakiya ko wani hidiman zurar sai ya tazo ta tana complain ai wallahi ni na neman kuɗi wallahi da wance ko wance ta ko wani zai aure waye ban da kuɗi eh ba ta mata magana ba sai ta shiru da ka dawo wallahi tallahi zan yi kaza kai kuma ba ka so ka ji kukanta saboda kar mutanen cikin gidan su ji haida ka da kai ta mene bari ka rufa mata asiri eh wallahi tallahi in so samu ne ka bani bashi dan dan dan ka bani bashi to. Da Allah ka bani bashi naira dubu ishirin. Allah ya yarda zuwa lokaci kaza zan baka. Ka ga bara ka ishirin. Mm. Sai ce to ke ni ba bashi na baki ba na baki goma ta. Kana ɗauka goma nan ka bata ka dai ka bani lokaci ka kiyaye hayanin da zai biyo mm. baya. Sai ta ɗauka ta kai ma wata mata. Kai mutan nan da za ta yi. Inda ta kai mata kan cewa mai bashi. Bashi. To za ta biya Ba biya ba. Eh. wurin biyan bashi ba biya ba shine abin da zai tono har kai ka ji labari har ta yi rigima har ta yi rigima kaga an an taki matan ka ba wani lokaci ko kuma matan ka bai karfi ne to garin wannan rigima ta buje ta an kai ga cewa kana wajen aiki ka ko kana wajen neman abincin ka ka waya muna magana da wani da eh to ana neman ka police station kaza to ni ko eh kai din dai ba kai ne mijin wacce ba mm. ya za ka yi dole sai ka yi kin ga abun da ya kamata ka dan nemo ku ci abinci ka je ka kashe shi a wajen sallah ko kuma a kotu ko ko a gaban wani mai anguwa ko a wani guri ko da yan ayan katar gora Allah ne ko gidan haya gidan haya wallahi matsalar da ke gidan haya binta idan muka tsira warware ne shi a nan gurin sai kin cika ciji sau uku to yanzu dai duk abin da yake da shari akwai alherinsa a ciki ba za a rasa wani abu na yabo a eh. game da gidan haya ba to ni dai kamar ni gaskiya alhamdulillah zan ce wa gidan haya na samu ilimin zamantakewa a sanadiyar gidan haya na samu alheri gidan haya gidan haya na na farko na samu zamantakewa irin kuɗi din gidan haya mm. gidan haya na na biyu mun zauna lafiya lau sai iftila'i gobara ya hau kai mm. kin ganin ma ya zama min alheri mm. kin ganin yanzu na samu gidan da kamar gidan na ne a ƙarshe tinta. gaskiya ba zan ce komai ba sai dai in ce duk wanda ke cikin gidan haya ya yi abu biyu ya roƙi Allah ya bashi sannan kuma ya haɗa da haƙuri ya haɗa da haƙuri saboda in ka za haɗa da haƙuri to akwai ci gaba in Allah ya yi alkhairin da na san na samu a gidan haya shine wannan zumunci da muka kulla da waɗannan bayan Allah dan duk ƴan uwana ba wanda ba su sani ba haka ne ma duk ƴan uwansu ba wanda ba su sani ba mm. idan muka haɗu muna abu ba za ki ɗauka cewa haya ne ya haɗa ku? ba haya ne ya haɗa ba za ki ɗauka jini ɗaya muke mm. kuma ba jihar mu ɗaya ba ba yaren mu ɗaya ba Allah ne ya haɗa mutu ina ganin ni alkhairin da zan iya faɗa na gidan haya kenan cikin sharrukan da ke cikin gidan haya mun manta da wani abu ba zan iya cewa zan iya cewa yana ɗaya daga cikin halin da muka tsinci kanmu a yanzu na fyaɗe to zaka za ki ga gidan haya ne da matan aure da yaran su kuma akwai samari kamar yadda aka faɗa su ana ba su ɗakuna a gidan haya to kar ki manta yaran da za su dinga ganin wannan bawan Allah saurayi ana ta unkulwa ne unkulwa ne to shi kuma wannan unkulwa ne yana jin daɗi da shi yawa dan siyo biskit ba su dan siyo cungon a dan zo ki siyo min kananzir me ko min zo ki siyo min gawayi to ta siyo mishi gawayi ko kananzir ta biyo shi ɗaki ta ce ta dan miko ne misali kawai ta fita minti ɗaya biyu To a nan kuma a ɗan zauna mana barin ƙarisa. Ko to za a yi abin da ba shi ne ba. Hmm. To ita kuma yarinya to kin ga lalacewa ya riga ya zo. Ba a san inda zai tsaya ba. Wancan ta goya ma wannan wannan ya koya ma wancan. To ana gidan hayan nan ga miki sai kiga ai tabbatalan wanda idan kika gani wallahi kare ba zai ci ba. So da fatan masu saurare sun ji abin da muka faɗa a cikin wannan shiri namu kuna iya aiko mana da ra'ayoyinku da kuma abin da kuka sani a game da matsalolin gidan haya ta wannan kafatar. Gade maganar ta zo. she could. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattiyani gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.